Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kimanin wata guda da ya gabata gwamnatin jihar kaduna ta shiga gaba a ɗaukar matakin shawo kan matsalar fyaɗe da ta'addabi al'umma a najeriya tare da kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifi lauya mai zaman kansa kuma mai bibiya kan lamura el zubairu abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya kasancewa kadangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri dokokin su ma suna da illolinsu akwai dokar da tabbatar da laifin yana da wuya kamar fyaɗe kaga yawancin fyaɗe mutum zai yi fyaɗe ne ma yarinya ga maza kenan a wurin da ba kowa wani lokacin ma keɓewa za a yi a kulle ƙofa ko a je inda wani ba zai gansu ba to babban shaida a fyaɗe ita ce wadda aka yi ma fyaɗe to yawanci in ƙananan yara ne da farko akwai ƙarancin shekaru suna jin kunyan su yi magana a gaban mutane na biyu al'adu na sa iyaye kada su ki kai 'ya'yansu ga shari'a saboda suna ganin kamar abin zai ɓata masu suna na zuriyansu da kuma kasancewar ko yarinyar za ta samu aure akwai matsaloli na al'adu waɗanda jahilci ke haifar da su to wasu ma suna fakewa da al'ada kuma su cakuɗe shi da addini saboda su ki kai mutane ga hukunci to dukkan waɗannan abubuwan in dai lauya ya samu irin waɗannan matsalolin to zai yi amfani da su ne ya tabbatar da cewar wanda ake tuhuma ya an sake shi kuma a tsarin tuhuma ba a tabbatar da hukunci ga mutum sai laifin ya tabbata ɗari bisa ɗari in aka samu wani giɓi da ya kai ga an yi shakku a maganganun shaidu ko kuma yadda aka gabatar da ƙara to wannan shakkun da aka samu yana tafiya ne ya kyautata ma mutumin da ake tuhuma to lauyoyi suna amfani da irin waɗannan kafan ne sai su tsaya su jajirce sai su ga cewar an sake mutumin da aka tabbatar ya yi laifi to waɗannan hanyoyin su ne dokoki ya kamata su gyara iyaye ya kamata in aka yi fyaɗe ma 'ya'yansu su gano cewar waɗannan yaran ɓarnar da aka masu na ɓatanci wajen tunaninsu da kuma yadda lafiyansu ma yake watakila an sa ma yarinyar cuta wata in aka mata wannan fyaɗen har ta koma ga Allah ta zauna kenan cikin wani irin rudani kamar na hauka to irin waɗannan abubuwan ne iyaye kamata su gane su san cewar kai mutum ga hukunci shi ya fi zama alheri maimakon a tsaya ga al'ada ko ƙarancin shekaru ko addini ko a fake da zuriya a ce yarinya ba za ta ba da shaida ba a ƙarshe wani irin haske kake hanguwa ko fata kake da shi a kama da wannan doka to alhamdulillahi tun lokacin da gwamnatocin jihohi daban-daban suke kakaba waɗannan dokokin ni na amanna da su saboda mutumin da ya san yadda fyaɗe yake da kuma matsalolin fyaɗe musamman in kai la'akari a 'yan shekarun nan musamman shekarar bana da za ka ga wani a nasarawa state ya yi fyaɗe ma 'yar wata uku a nan kaduna an samu mutumin da ya fyaɗe ma 'yar shekara uku kuma ka san ko shekarunsa nawa shekarunsa hamsin da bakwai to kaga irin waɗannan in mutum ya ji su kuma ka fahimci yadda abin yake fatarka shine a ƙaƙaba ma wannan laifi tsatsaurar hukunci ta yadda mutane ba za su yi wannan laifin ba don haka mun yi amanna da abin da majalisar jihar kaduna ta yi fatanmu kawai shine a da 'yan sanda da alkalai da za su aiwatar da waɗannan dokokin har a kai ga mutum ga ya samu adalci ta hanyar hukunci shine su jajirce kar iyaye su yi sake game da 'ya'yansu 'yan sanda kar su yadda a sasanta a police station alkalai kuma su bi dokan sau da kafa yadda aka rubuta har mutane su samu adalcin da aka rubuta don su a nata bayanin ya maya hajiya rabi salisu ibrahim wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari ta ce ba giringirin girin ba ta yi mai. To alhamdulillah wannan sabuwan dokan abun murna ne mu gare mu inda za a dinga tabbatar da ita. Sannan kuma a lokaci guda mukan ce ba wai girin girin ba ta yi mai. Najeriya dai ƙasa ce wanda muke da dokoki watan constitution. Akwai dokan ƙasa kuma akwai dokokin jiha. Akwai penal court, akwai amendment da aka yi a child rights eh, law na jihar Kaduna wanda muna da doka na wanda ya shafi yara da abin da ya shafi al'amarin fyaɗen da kake magana a kan kanshi. Amma wanzar da dokan shine babban matsalar mu ba wai a dinga ƙirƙiro da sababbin dokoki ba wanda ma muke da su na da a dinga tabbatar da su shi ma wannan sabon inda za a tabbatar abu ne na nasara a gare mu saboda zai kawo ƙarshen hauhawan fyaɗe kamar yadda muke cewa rikon nan kashi da ake samu daga ita ɓangaren gwamnati na rashin hukunta masu laifi to shi ne yake ƙara kawo hauhawan maganan fyaɗe don haka dokan tana da kyau amma idan za a tabbatar saboda muna da dokoki a ƙasa wa'inda da yawa kowa ya san cewa ba a tabbatar da doka. To fargaban me kuke bayan ana ganin ganin gwamnatin dai ita ce ta kawo wannan doka kuma ana ganin kamar suna da azama shi sa a kawo ta To azama ai ba a um, rubutu koko a jarida ake faɗan azama ba. Azama a ƙasa ake yi saboda akwai in zan yi misali zan buga misali kila daga abubuwan da nake da shi. Ina da case case da suke da yawa bila adadin misali zan iya ce maka daga shekarar dubu da goma sha biyar zuwa yanzu mun yi case ɗin fyaɗe da kuma sodomi watan luwaɗi ga ƙananan yara maza waɗanda adadinsu zai iya kusan a ce kusan dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu amma yanzu a ciki bai fi guda goma sha ɗaya ne aka taɓa yanke musu hukunci ba wasu kuma already kusan sun mutu ba tare da an gama shari'a ba ta yanda idan aka ba da belin mutum ya fita su al'umma hayyo ba mu waye da cewa idan mutum ya aikata fyaɗe a ganshi a waje ba wani lokaci tsaikon da ake samu shi yasa idan an je rage cunkoson gidan yari sai ka ga an rage da wanda suka yi laifi mai eh, nauyi ba tare da an yanke musu hukunci ba kuma masu fyaɗe suna cikin irin waɗannan da ake rage ma hukunci don haka abin da muka daɗe muna kira shine a yi mana family court kamar yadda aka tashi aka yi hoɓɓasa kan maganan corona har da kotuttukan tafi da gidanka da aka yi akwai irin jihar Legas wanda suke da family court kes ɗin fyaɗe baya wace wata biyu uku amma mu sai ga an shekara goma ana kes kwaya ɗaya to irin wannan abin ne yake kawo mana na ƙasu dokokin da za ka ga an ce akwai shekara ashirin da ɗaya a gidan yari to amma sai ka ga shekara ashirin da ɗayan ma a yanke ya zama zama lalura an zo an ce akwai eh, hukuncin 2017 eh, da aka yi amendment akan penal code aka ce ya dawo daurin rai da rai wanda za a yi ma wanda ya aikata fyaɗe to sai ka gani mun samu guda ɗaya a Zariya an yi mishi eh, hukuncin kisa wanda har yanzu ba a riga an aiwatar ba naji an ce sun tafi a fil amma shi ba wai dan kawai mu jarrabin yayi fyaɗe bane saboda bayan yayi fyaɗen yayi kisa so saboda kisan da ya ne aka yanke mai hukuncin kisa to idan ka dinga dubawa ya kamata a dinga fito da waɗanda suke aikatawa a kira 'yan jarida yanda aka dinga yi tun a zamanin mulkin soja 'yan fashi ana bindige su kowa na gani idan za a rataye mutum ne in an yanke mai hukunci a aiwatar da shi gaban idan bainan jama'a saboda ya dinga zama izina ga masu aikatawa ko wanda suke shirin aikatawa amma ba wai a dinga kirkiro da sababbin dokoki ba alhali muna da dokokin da za a iya hukunta su wai so kike kice duk da bikin da ake da ganin girman wannan doka ta dandaka za a iya samun matsala kenan a sosai mana saboda za a iya samun matsala matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa shi wannan fyaɗen fa ana kashe kuɗi a gurin uh, tabbatar ma da maganan fyaɗe yau idan aka samu samu mutum ya yi fyaɗe kai da aka ma yarka fyaɗe in ka je gurin 'yan sanda in dai ba kana kusa da wa'annan centers da muke da su ba salama center kamar kila an yi fyaɗe a ikara kafin ka ɗauko ka zo asibitin dutse ko ka je zariya gamba sawa ba kila ya yi maka nisa daga ƙauyaku wani gurin akwai kwale-kwale sai an shiga an je an ɗauko mutum wani baya iya zuwa wa'annan duk asibitin da ka je na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba yarka sannan kuma shi wanda ya ma yarka fyaɗe shi ma sai ka biya kuɗin da za a duba shi yan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota To duk wa'annan abubuwan kashe kuɗi ne ba ƙauye yana zaune an yi ma yashi fyaɗe ba sani ba sabo ba tare da ya san haka zai faru ba sai ka ga mutum ya kashe sama da dubu ishirin talatin to wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fyaɗe kuma wannan abin da ake yafewa shi yake sa dole dole aka kai wani guri a cikin shari'a sai ka ga babu hujjojin da za a hukunta mutum akwai um, sarƙaƙiya da ƙalubale a cikin al'amarin fyaɗe. gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidiman na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da Hajiya Rabi ke gani dangane da wannan lamari. Kafin nan a madadin bakin namu lauya mai zaman kansa El Zubairu Abubakar da ya gwagwarmaya Rabi Salisu Ibrahim da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.